Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Litini 28 ga watan Nuwamba shekarar 2016 akan mitoci 25, 31 da A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da jummai ali za gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai yau litinin 'yan kasar cuba suka taru a dandalin juyin juya hali domin fara gudanar da bukukuwan tunawa da jiwon juyin juya hali na kasar marigayi fidel castro farar hula suna ta'arcewa daga birnin aleppo na kasar syria a yayin da sojojin gwamnati suka ƙara dannawa gabashin birnin an fara gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar afirka ta kudu inda kimanin mutane miliyan bakwai suka harbu da kwayar cutar to bayan kun gama jin labarai za ku ji gwamnan jihar kaduna yana bayyana matsayin gwamnatinsa a kan batun haramta ƙungiyoyin 'yan shi'a a jihar kuma wannan doka da muka yi ba wai mun hana addinin shi'a ba ne ba kuma mun ce a'a in kai dan shi'a ba ne kayi laifi ba a jihar borno kuma wani kwamitin gwamnatin tarayya ne ke binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati wanda gwamnatin take bayarwa na taimakon 'yan gudun hijira amma kuma ba a gani a ƙasa ba wayansu mutane suna amfani da wannan wurin suna tara kuɗi dukiya abuja kawai wasu ma kowane gurin ba taɓa zuwa ba haka kuma akwai rahoto akan addu'o'in wa najeriya zaman lafiya da 'yan ɗarikan tijjaniya suka yi a yola sai kuma shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu raro ga kuma labaran 'yan kasar cuba suna zama makokin fidel castro shugaban juyin juya hali na kasar wanda aka ba da sanarwar rasuwarsa a ranar asabar An sauke tutoci a duk faɗin ƙasar a yayin da ƙasar Cuban ta fara gudanar da bukukuwan tunawa da Castro. Ɗan a halin gurguzu wanda ya daɗe yana fama da rashin lafiya a ranar Juma'a da daddare ya mutu yana da shekaru 90 a duniya. Yau Litinin 'yan ƙasar Cuba ɗin suka fara bukukuwan tunawa da marigayi Fidel Castro a yayin da suka taru a dandalin juye juya hali. inda galibi Mr. Castro yakan gabatar wa masu ƙaunarsa jawabi. Jibi Laraba idan Allah ya kai mu za a jigilar tokar gawar Fidel Castro a tafiyar kwanaki uku da za a bi ta hanyar da suka bi yana matashi ɗan juyin juya hali da mayakansa 'yan tawaye a lokacin da suka fara dannawa zuwa birnin Havana daga tsaunukan Maestra kafin suka kwace mulki a watan Janairun 1959. A ranar 4 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu za a binne tokarsa a birnin Santiago de Cuba a makarbatar Santa efigena Mutuwar tsohon shugaban na Cuba ya sa manufar Amurka a Cuba sake shiga kanin labarai da ke nuni da bambancin ra'ayi tsakanin shugaba Barack Obama da kuma wanda zai gaje shi Donald Trump. Shugaba Obama yana ɗaukan mai da hulɗar jakadanci tsakanin Amurka da Cuba. bayan fiye da shekaru hamsin a zaman ɗaya daga cikin muhimman manufar harkokin wajensa har ma ya kai ziyara ƙasar cuba ɗin a watan maris a zaman shugaban amurka na farko da ya kai ziyara ƙasar tun 1928 mutuwar fidel castro da kuma zaben donald trump a matsayin shugaban amurka suna ta da tambayoyi a kan shin me zai faru ne ga dangantakar da ake ƙoƙarin gyarawa tsakanin amurka da cuba sojojin gwamnatin syria wadanda kasar rasha ke marawa baya a jiya alhadi suka sake kutsawa gabashin birnin aleppo a wata dabara da nufin wato da nufin ganin an raba wannan yanki da yake hannun 'yan tawayen shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa farar hula da yawa ne suka arce daga birnin kafofin yada labarun siriya sun ba da rahoton cewa sojojin gwamnati tare da taimakon jiragen saman yakin rasha a jiya lahadi suka kutsa a gunduma na biyu mai muhimmanci da ke hannun 'yan tawayin masu nazarin al'amuran da suke faruwa a kasar sun yi kashedin cewa kwace gunduman shakur daga hannun 'yan tawayen zai raba 'yan tawayen da ke gabashi da arewaci da zuwa kudanci na kasar kuma hakan zai hanzarta kasara sojojin 'yan tawayen a wani labari kuma jiya lahadi kasar turkiya ta ce tana tsammanin mayakan isis sun yi amfani da makamai masu guba akan 'yan tawayen da take goyon baya a arewacin syria wata sanarwa da rundunar sojan kasar ta gabatar na cewar 'yan tawaye 22 sun nuna alamun sun kusanci gas mai guba bayan wani harin roka da aka kai akan gabashin al da ke kan iyakar siriya da turkiyya. sanarwar bata faɗi lokacin da aka kai harin ba haka kuma jiya lahadi rundunar sojojin isra'ila ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga su hudu waɗanda suke da alaka da 'yan yakin sa kai syria da kuma suke da dangantaka da ƙungiyar isis to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu haka ana gwajin wani allurar rigakafin kwaya cutar ƙanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. A wata sanarwar da Cibiyar Kiwon Lafiya ta ƙasa ta gabatar, ta ce gwajin allurar rigakafin da ake cewa HBTN 702 shine gwajin allurar rigakafin ƙanjamau mafi inganci da girma da ake yi a Afirka ta Kudu, inda kimanin mutane miliyan bakwai sun harbu da kwayar cutar ƙanjamau. Daraktan Cibiyar Cututtuka Masu Saurin Yaduwa ta nan Amurka da ake cewa NIAID a takaice Dr. Anthony Fauci ya ce sabon gwajin ya ta'allaka ne akan wani gwaji da shirin binciken kanjamau na rundunar soja tare da haɗin gwiwa ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Thailand suka gudanar a ƙasar ta Thailand. Ana sa ran za a yi amfani da maza da mata dubu da ɗari hudu, 'yan tsakanin shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar. a wurare goma sha biyar a kasar Afirka ta kudu inda a kulli yomin kimamin mutane dubu ɗaya ne ke harbuwa da ƙwayar cutar kanjamau. tsohon firaministan ƙasar faransa francois fillon ya lashe zaben sayar da ɗan takara na jam'iyyar su masu ra'ayin rikau a karin farko da ƙasar faransa ta yi zaben tsayar da ɗan takara makamancin na amurka mr fillon ɗan shekara 62 da haihuwa ya samu kashi 68 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada a kan Alin Job don shekara 71 da haihuwa. Shi ma tsohon firaministan ƙasar Faransa wanda ya samu kashi 32 daga cikin 100. Cikin 'yan makonni masu zuwa ne ake sa ran shugaban ƙasar mai cin yanzu Francois Hollande mai ra'ayin gurguzu zai bada sanarwar ko zai sake tsayawa takara ko a'a. rashin farin jini na mr olan ya gurgunta ra'ayin wato 'yan ra'ayin gurguzu a ƙasar faransa labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu za mu da rahotannin namu ne da hira da wakilinmu isa lawal ikra ya yi da gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufai inda gwamnan ya yi karin haske a kan dokar nan da aka ce tana hana 'yan shi'a ibada a cikin jihar na farko abinda gwamnati jihar kaduna ta yi shine ta ce kungiyar alzakzaki kungiya ce wadda ba a yadda ta yi wani abu a jihar kaduna ba kuma wannan doka da muka yi ba wai mun hana addinin shi'a ba ne ba kuma mun ce a'a in kai dan a ba ne kayi laifi ba abinda dokan ta ce shi ne in kai dan kungiyar alzakzaki ne kayi laifi kuma ba a yadda da wannan kungiya ba a jihar kaduna kuma wannan doka ce wadda tun zamanin sardauna penal code ta 1963 akwai wannan doka kuma ko shi marigayi sa'amad bello ya amfani da wannan doka duk lokacin da aka ga wata kungiya tana da halin kawo eh, rashin zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma ana yin wannan odin, abin da muka yi kenan me ya sa muka yi mun yi wannan oda ba don wai su 'yan shi'a ba ne a'a a jihar kaduna akwai ƙungiyoyin shi'a guda biyu da muka sani akwai althakalain akwai rasul azam su ma ƙungiyoyin shi'a ne ba tare suke da alzakzaki ba amma ba mu ce gwamnatin jihar kaduna tana da wani matsala da waɗannan ƙungiyoyi ba ba mu hana su yi addininsu ba babu wata gwamnati za ta iya hana wani yin addinin shi a tsarin mulkin najeriya abinda muka hana shi ne a ce kungiya na ɗaya ba ta yadda da tsarin mulkin najeriya ba kungiya ba ta yadda shugaban ƙasa buhari ba ba ta yadda ni ne gwamnan jihar kaduna ba tana da gwamnanta kungiyar alzakzaki sun ce su dokokin najeriya ba ruwansu da su duk dokan da aka yi za su iya karya su yi abin da suka ga dama kuma abubuwan da suke yi kenan duk wanda yake da wani shakka kan wannan ya je gyalle su ya tambayi mutanen gyalle su yadda kungiyar alzazzak take ma al'umma suna da sojojinsu masu uniform suna kuma musu training kuma suna rike da makamai suna kuntata ma jama'a su rufe hanya su shiga makaranta su kwana in suna eh, in suna tafiye-tafiyensu ba su yadda gwamnatin najeriya za ta iya ce musu ku yi kaza ku yi ba ku bar kaza ku bari ba ruwansu da dokokinmu ba su taɓa rajista ba kowace ƙungiya daga jama'atin Nasaral islam zuwa kan zuwa jama'atin izalatul bid'a wai kamata sunna fitiyanul islam ansaruddin dukkansu suna da rajista da gwamnati Ƙungiyar alzakzaki sun ce su basu ma yarda da gwamnatin Najeriya balle su rajista ya za a yi a ce ƙungiya ta zama ita gwamnati ce ta kanta eh, abin da ta ga dama za ta yi kuma tana kuntata ma jama'a abin da ya kawo tashin hankalinsu da soja kenan to muka tsaya muka duba idan ba mu ɗauki matakai ba wannan abin da suke yi zai kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar kaduna shi sa muka yi wannan lallai shugaba adali sirrin wato za ku ji karashin wannan hira tsakanin wato wakilinmu lawal ikara da kuma gwamnan jihar kaduna yan rufai a shirinmu na hantsi to sai kuma wannan labari da ke nuna wannan rahoto da ke nuna cewa wani wato kungiyar 'yan ɗarikan tijjaniya kenan suna taro a yola wanda ake ci gaba da shi a halin yanzu don nemarwa wa najeriya zaman lafiya manyan malaman na ciki da kuma wajen Najeriya wanda suka hada da kalifan Sheikh Ahmad Tijjani a nahiyar Afirka Sheikh Muhammad Alkabir da kuma Sheikh Aliyu Bil Arabi baya ga su Sheikh Dahiru Usman Bauchi daga Najeriya sun ma ce dole ne al'ummar Najeriya su hada kansu domin ciyar da kasar gaba. Allah ya albarka a cikin Najeriya gaba ɗaya gaba ɗayanta. Alhijin ne ga Najeriya Allah zai bala'o'in da suke damunta. duk bala'in da yake damun Najeriya shigowar waɗannan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam jikokin shehu tijjani radiyallahu anhu suka shigo alheri ya shiga bala'i kuma ya fita tun farko a jawabinsa babba mai masaukin baki gwamnan jihar adama wanda ma ke zama shugaban zakire na najeriya a yanzu sanata muhammadu bindo umaru jibrila cewa ya yi na farko ina so in gode wa ubangijin Allah da ya kawo wannan rana ya zaba mana manyan manyanmu iyayenmu kakanninmu sharifai su zo wannan taro a jihar Najeriya kuma Allah ya zaba a yi a jihar Adamawa to wannan godiya ne kore da gaske a mu musulman Najeriya gaba daya domin jihar Adamawa tana cikin state inda kowa ya san matsalolinmu wanda aka shiga cikin ɗan shekarun da suka wuce to na tabbata ubangiji allah ya tara waliyan da suke nan da shirifai da suke nan wannan maulidi in allah ya yarda za a yi wa najeriya addu'a za a yi wa north east gabaki daya addu'a za a yi wa arewa gabaki daya addu'a allah ubangiji ya kara ba zaman lafiya to kome waɗanda suka shirya taron ke cewa eh, sunana umar bello ahmad eh, mun sami manyan malamai shehunanmu na darigan tijjaniya sun zo daga senegal akwai wanda suka zo daga morocco akwai wanda suka zo daga egypt akwai wanda suka zo daga algeria da kuma eh, cameroon da kuma chad republic yana nuna haɗin kai na musulmi da kuma son zaman lafiya na musulmi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. a gaida ibrahim abdulaziz wani kwamitin majalisar dattawan najeriya da ta kafa ya binciki yadda ake kashe kudaden taimako na 'yan gudun hijira karkashin jagorantar sanata shehu sani ya fara nuna shakku akan yadda ake amfani da kudaden Gwamnatin tarayya ta daɗe suna turo kuɗi biliyoyin kuɗi don a halin yanzu abin da muke shi a ƙasa zai kai kamar naira biliyan takwas tara wanda gwamnatin tarayya ta turo wanda ba inda za a yi ka gan a wannan wuri. A za a ce wai an turo kuɗi kaga asibiti wai sojoji suke yi maka makaranta majalisar ɗinki duniya take yi abinci a ce ƙungiyoyi suke taimaka ana bayarwa ina kuɗin yake tafiya saboda haka kuɗin nan da federal government take tura da committee suke ba shine muke bincike akai ba su mutane suna amfani da wannan wurin suna tara kuɗi dukiya a Abuja kawai wasu ma ko nan gurin ba saba zuwa ba ba za mu yi da shi ka sa muka zo wannan bincike akan wannan abu sati mai zuwa za mu yi public yaron za mu gayyaci mutane duk wanda muka kama shi ya saci kuɗi ya amfani da wannan ya tara kuɗi lalle za mu sa a gurfanar da shi a gaban shari'a shi ma sanata malam ali wakili na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da aka ziyarci wasu sansunonin da shi ko ya yake ganin yadda rayuwar waɗannan 'yan gurin hijira yake eh na farko tukuna da ka zo nan ai ka san akwai abin tausayi in ka ga mata da maza da iyalansu in ka ga yadda suke kokari a ciyar da kansu ko tufatar da kansu su yaran su basa zuwa makaranta mai kyau da sauransu haka in ka ga makwancin su kamar dai ɗaya da bai dace da a ce mutane bil ba bane amma saboda Allah ya jarabta haka zai faru ya faru abin takaici ne kuma abin bacin eh, rai shine cewa akwai ma kungiyoyi masu zama da kansu wanda suna amfani da waɗannan mutane su kuma sun zama saniya ana tatsar da su ana samun kuɗi wani abin kunci ne da takaici to wai shin menene ma damuwan irin waɗannan yan gudun hijira da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka a wasu sansanonin damuwa mu kowa ya bashi abinci ya koshi in ba haka ba mutum da hada mutum talatin talatin suna hada wannan mu ba mu so ba mu so ba zai wa abinci ba ana hada mu talatin mu talatin abinan mutum talatin shanga mu uku ba zan yarda ba mm. wake mu wannan kam naku malam abba jime ah, bala ma abba sunan kam dalori kap dalori kap mutum talatin wake fa wake mu daya tunaki na usman daga ina kika zo daga bama kamar abincin da ake baku yana isan ku a baya ishe mu me da me ake baku abin wake da manja da abuna ake mu yanzu mutane goma buhu daya manja buta daya wake abin kwano biyar kenan yanzu kusan karfe goma kun karya a'a ban yi karya ba wasu yan wuri da ke da ke zaune a wasu sansanoni daban-daban a cikin garin Maiduguri ke bayyana irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na karancin abinci yayin da gwamnatin jihar Bondo ta ce tana kokarin kawo karshen irin waɗannan matsaloli ta hanyar baiwa kowa abincin sai dafa da shi da iyalansa maimakon a dinga dafawa bai ɗaya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kuma dalla a gaida Malam Haruna. wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe 12 da minti 17 na dare ke a nan washington dc ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum yau za mu taɓo wani batu ne mai tayar da hankali na mutanen wasu ƙauyuka da ke cikin karkara a gundumar Yola Doka a jihar Bauchi. Wannan karkarar tana tsakanin garin Bauchi zuwa garin Das. A wani ƙauye mai suna Muyangal akwai wata baiwar Allah mata aure da wasu sanannun mutane a wannan ƙauyen suka bi dare suka je suka yi mata fyaɗe a lokacin mijinta baya gari. Suka kuma gargaɗe ta cewar za su kashe ta muddin aka ji labari. daga baya sai ta kai ƙara kan ita ba za ta yarda da wannan cin zarafin da aka yi mata ba aka kama uku daga cikinsu waɗanda ta iya gane su na hudun dai ba ta gane shi ba bayan da aka kai su a gaban kotu aka ba da su kuma sun sake komawa suka yanke wa mijinta hannu a zaman kashedi na abin da za su iya yi mata duk da irin barazanar da wannan mata take fuskanta dai har yanzu waɗannan mutane suna nan suna yawon su a cikin wannan karkara. Bari mu faro daga kan wannan mata da kuma yadda wannan al'amari na fyaɗen ya samo asali. Sunana Amina Dauda wanda aka fi sani da bebe. Ina munyangal, nan muna munyangal to sai ran. Hukumar Bauchi ne? Eh. Me faru? Abin da ya faru shine ran Juma'a. Na je kasuwa na ta. Kamar wata nawa kenan wace Juma'a? Ni ban san kwanakin ne ba. watan takwas eh. to shi ne ta yi na je kasuwan yawal doka na dawo da daddare na kunshi misalin sha daya sai shi soja umaru kenan umaru soja shi ya fara zuwa wuri na ya same ni ya sallama shi na farkon zuwan sa bai shiga cikin daki ba sai ya leka haka ta windo sai ya sallama sai na kai kaina haka sai ya sake ya sallama sai na nashe waye ne sai ya shi wani ne na ce wani kamar wane ne kenan sai ya ce mun yalli ne to akwai wani yaron da muna tare da shi a wurin ana ce masa yalli to ni na ɗauka ma yallin ne in sha ah, yalli lafiya yanzu na ganka nan yanzu kake tafiya sai ya ce mun kalau ina fitowa bakin rumfa sai na samu ba yalli ba ne sai na ga umaru soja ne da takalmansa hannu da sandansa da wani jakansa haka yana rataye da ita ta baya daure ta ta igiyar rama ya ce masa ah, soja kalau na ganka nan ya shi mun lafiya ya zo ne a gaishe ni saboda mai gida na nan. sai na ce masa amma yanzu da daddare ka zo nan ya ce eh ba wani damuwa karin damu na ce masa to ba damuwa ina tsaya rumfa muka gaisa da ya ce na ce masa to ni ba zan koma kwanta sai shi a ya zo ne wuri na mu samu wuri mu zanna mu yi hira da shi ya masa hira she e hira she na shi irin nan anya sai shi a mu je dai karin daga hankali ba wani abu yana kawai da shi mu zanna mu hira shi kenan sai muka fita kofar gida haka waje muka zanna muka yi zama da shi muka yi hira da shi sosai da ni da shi muna zanne yana gefe ina gefe haka ya gaggaya mu maganganunsa dai daban-daban dai don a lokacin mu akwai wani bafulata da aka tsara ta gefe mu ta wannan garin mu dinna to shida ma san wannan umaru sojan ya saba ne ya zo ku hira da shi harabun ni kama lokacin da mai gida na yana nan din nan ma ina ganin ba na shekara sha hudu tun da nake gidansa ba taba ganin umar soja gidanmu ko mutuwa aka mana ko biki muke yi ko rashin lafiya ban taba ganin sa ba sai wannan kar to bayan kun hira me ya faru bayan mun yi hira da shi sai shi mun to shi yanzu ba zai tafi ba sai ya lalata da ni kafin ya tafi na ce masa ba zai yi ba sai shi a shi fa tun da ya zo fa ba zai tafi ba gara ma an yadda kawai na masa sai ya shirya tambo guda biyu sai ya bani irin manyan nan haka me tambo irin shinkan din nan da ake mm. taunawa sai na shi masa ni fa oh, time bomb eh ya bani ya shi in shi na shi masa tun da ya bani na gode ya zan shi sai na rike tambo ban shi ba daga nan sai ya kama hannu na ya ja ni sai ya mai da ni kin wani ɗakin mu haka daga nan ma sai ya ajiye jakansa to jakan nan ina ganin wani abu ne a shikiya ne oho amma ina ganin ta dai da nauyi shikenan ya yi sa da ni ya fita ya fita kenan a nan a cikin gidan sai ya fita ya fita kenan abun bai kai minti da ba ma na shiga wannan daki inda yaran mu suke na kwanta sai na sake jin kuma wani ma ya shigo na buga kofa haka sai ya shigo sai na gan shi da bindiga yana zuwa sai ya shirya hulansa ya haska fiskansa ya ce in kalle shi da kyau na shaida shi kuwa na ce ban shaida shi ba ya ce in na san shi ya ce mun to sai ya samu bindigan anan haka girji na sai ya ce to ya zo wuri na ne me ya sa na hana wannan yarinyan wajen mu tafiyan ɗakinta ya na ce ni ban hana ta ta tafi ba hakurin da na ce mun ma ba wai a cikin wani tashin hankali na ce ai hakurin nan fa a cikin fulatan shi ne na faɗa sai ya ce to maza mazan tashin bashi dubu ɗari na ce masa ni ba da dubu ɗari ya ce in ba shi fa na ce masa ba ni da shi ya ce to in ba ni da shi ya zo da niyan zai harbe ni ne na ce masa ba damuwa in haka Allah ka dama mai na iya yi ya ce to abin da za a yi yanzu ɗauki ɗan kwali na da taburma mu fita waje na ce masa a ni kan ba zan ɗauki taburma ba ya ce har ma yana magana ina amsawa ya ja bindiga ya ce zai sake mun bindiga fa wurin na shiru ban sake magana ba to shi kenan dai ya tunkuɗa ni dai muka fita waje muna fitowa waje na samu na su biyu suna tsaye kuma a tsakiyar gida da shi na farko din eh, a shi Umar ka ya riga ya fita ai mm-hmm. shi ya riga ya fita wa'annan kuma sun bi bayansa sun zo mm-hmm. su uku suka shigo ɗayan shi ya shiga wanda ban san shi ba shi ya fito da ni to na samu wa'annan ɗaya waje mm-hmm. ina fitowa waje sai na shaida wa'annan mutanen su biyu mm, kamar wa dawa kenan um, shi usman da auta he na shaida su dan hajiya ina kallon su sai shi mai bindigan sai ya mun mari biyu ya shinta ina kallon su ina kallon su akan me akan na gane su kenan in na gane su in faɗa kawai don kar ma su tafi daga bayan faɗa in na gane su kawai su kashe ni kawai su tafi na ce ni ban gane su ba su kashe in na gane su fa in faɗa na ce ni ban gane su ba to wajen shi wanda ban san shi ba mm. shi ya ja ni ya tafi da ni bakin jeji shan gabar da gida ya je kwantar da ni a wurin shi kan daga mari biyun nan fa abin da ya mini ya ja gefe ya zanna sai ya bar ni da wa'innan guda biyu to a wajen suka gama abin da za su yi da ni suka tashi suka koma gefe aka suka zanna ya suka kama dariya ina kallon su sai suka shin tashin koma gida amma gargadin da za su yi mini in na kuskura na faɗa to a bakin raina ko da mai gida na ya dawo na kuskura na gaya masa suka ji maganan nan to za su dawo su kashe ni ko ma yaya aka yi to ka gani kuma hakan ne na ce to ai tunda dai sun ce za su da su kashe ni bai kamata in rufe maganan nan ni tunda na san su mu shi ne na je na gabatar da maganan abin yan danga muka tafi shawar mu muka danga na wani gari na jama a dunnan yankin yola dokan ne eh marafa kenan ana ce masa marafa mutumi mhm. shi dan danga din eh sai ya ce mu je mu ga masarkin mu muka je muka ga masa ya to shi yanzu tunda masu laifi ba ta yankinsa suke ba bai kamata yanzu ya ɗauki wani mataki ba yanzu mai mashin ya ɗauke ni mu je shan inda masu laifi suke a je a yi magana a wurin to shi kenan sai su 'yan tanga suka tafi nima kuma yana tafi gida kafin mu tafi kafin masu kenan to da na je gida na kwanta ma ni ban fita da wuri ba har sun haɗu a shan sun tattaro masu laifin gaba sun tara su wurin to sai shi marafan ya dauki mashin ya zo same ni ya dauke ni muka tafi shi wajen masun kenan wato sun kamo wayannan masu laifi eh sun kamo su su nawa su uku suka zo da su tunda dayan ban san shi ba ba su fade shi ba mm, amma shi ma na cikin wanda aka kama a'a ba shi su uku nan ne kawai wanda na shena sai da sun so suka kama shikenan sai muka zo muka zanna wurin muka yi magana te na kawo tambon da ya bani da ya tashi ya bani ɗari da hamsin ishewan jinsi kilif na kawo shi gaban sarkin an same shi kuma an tambaye shi sai ya ce shi wallahi bai je ba ana shikin haka dai ana cikin masa tambaya dai to sai ya gudu a gaban wannan sarkin shi umaru soja kenan to da ya gudu sai aka ɗauki sauran su biyu kenan auta da usman aka tafi da su aka je shan to a lokacin sun ce mu tafi shan to ba mashin kuma gashi dare ya yi yana ce to tun da dare ya yi ni zan koma gida sai gobe na koma gida da safe muka yi sammako da ni da wan nan kenan yaya muka tafi shan din sai muka je muka samu ai har sun ba da belin su ma sun koma gida gida suka kwana su a suka ba da belin su su yan tanga su suka ba da belin wanda suka kamo su suka ba da eh, belin su wanda suka kamo su suka ba da belin kamar yadda muka ce a bayan da aka bayar da belinsu wannan magana ta kai har gaban kotu a bauchi inda waɗannan mutanen suka nemi lauya suka kuma fara kawo cikas ga wannan batu suka kuma je suka sare ma mijinta hannu a kasance da mu a shiri na gaba domin mu ji abubuwan da za su wakana. yanzu kan ga labarai a takaice. shugaban kasar Cuba suna zama makokin Fidel Castro shugaban juyin juya hali na kasar wanda aka ba da sanarwar rasuwarsa a ranar Asabar. An sauke tutoci a duk faɗin ƙasar a yayin da 'yan ƙasar suka fara gudanar da bukukuwan tunawa da Castro ɗin. Sojojin gwamnatin Siriya waɗanda ƙasar rashi ke marawa baya a jiya Lahadi suka sake kutsa gabashin birnin Aleppo a wata dabara da nufin raba yankin da ke hannun 'yan tawaye shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa farar hula da yawa ne suke ta arcewa daga birnin kafofin yada labaran siriya kuma sun ba da rahoton cewa sojojin gwamnati tare da taimakon jiragen saman yakin kasar rasha a jiya lahadi suka kutsa gunduma na biyu mai muhimmanci da ke hannun 'yan tawaye Yanzu haka ana gwajin wani allurar rigakafin kwayar cutar ƙanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. A wata sanarwar da Cibiyar Kiwon Lafiya ta ƙasa ta gabatar ta ce gwajin allurar rigakafin da ake cewa HBTN 702 shine gwaji mafi wato gwajin allurar rigakafin ƙanjamau mafi inganci da girma da ake yi a Afirka ta Kudu inda kimanin mutane miliyan bakwai sun harbu da kwayar cutar ta ƙanjamau. to madalla da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye sannan za mu karanto wasu wasu sakonni da kuka aiko mana a yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman jumai ali da mai bada umarni solomon abu da kuma injiniyan na wannan safe mr john baba ya ko makiri ne daga nan washington dc nake sallama a huta lafiya